Ina kuka fito! Gwamnati ta ƙara albashi. Alhamdulillah! Ka da eh. Alhamdulillah! Haka za ku yi irin wannan abu? yanzu eh, tsakani Allah irin wannan yadda kuke aikin nan. Ta ya za a yi a kalle mu? Eh, dan Allah ku yi shi da sauri mana. A! Ah, koma ke, koma. in da sauri ku fito da sauri ku to kaga irin wannan matsalan shi alinu da zango suka yi na kore ta a wannan kamfanin ka koma kai ka shigo da sauri ke kuma ki zauna ki ci gaba da tunanin ki mana in ya taso ki tashi ki rikice ku yi abun wani yanda a a koma ki koma kyamara sound kin shirya ko kyamara ka haso mu da su dalla kada na ya gudu yawwa action za a kuma haka me ne za ku tawo mun haka sai ka sai an samu sai ka sai an samu ku forward eh kai da Allah ki koma ku ya bu hankali mana kai kai ba ba da kiki ma irin ka kai dan yarbawa na rantsi na kore ka na dawo da kai ku mun slow a hankali ku ba a hankali irin wannan ta za a siya a siya a siya wannan fiye na hankali eh gashi nan cewa aka yi lokacin da ya zo ya yi bayani za su taho a hankali ta yadda jama'a za su gane da gaske ake gashi nan ka gani ko eh, a hankali da Allah a hankali ke kuma a hankali na ce ko to a hankali za ku kemara sam kin shirya sam kin shirya ko kina jin magana su yana daukowa kemara shiga cikin lema shiga cikin lema ku shirya ko kika bai takumi ɗayar ba kuma kuma kemara hmm. Action! Salama alaikum. Yarbawa gwamnati ta ƙara albashi. alhamdulilayi gazi wọnà labari abibi si.